voh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah.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 da fatan za ku kasance tare da mu da jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a gyar zama mu a ji shirin nan na kokunsa tare da abdullahi salihu katsina kokun jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin goma sha biyu ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan da ula na shekara 1444 hijira kamariya masu wari kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan disamban shekarar 1901 a karan farko a duniya aka magana tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba oba wannan yana matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa na duniya a fannoni daban-daban da farko dai wani injiniya ɗin ƙasar italiya mai suna makoni shine ne ƙirƙiro wannan na'ura ta oba oba wanda a lokacin ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu da wurare masu nisa a lokacin bangarorin gwamnati ko manyan kamfanoni ne suke yin amfani da wannan na'ura kamar kuma a bangaren ayyukan soja ma ana amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 58 da sa gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekarar 1963 ƙasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiyya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu karkashin shugabancin jomo kenyatta shekarar da ashirin turawan sun tabbatar da shimfiɗa su a kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmayar mutanen kasar ta kai ga an shiga yakin basasa a kasar shekara ta hamsin sanadiyar haka kuma bakin fata 'yan kasar suka tilastawa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma bakin fata a 'yan asalin kasar sannan aka kafa majalisar dokoki wadda bukakin fata ne suke da rinjaye a cikin cikinta shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe kenya ta samu cikakken 'yancin kanta shekara ta 1963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 Tuma da ga labarun duniya da dumi su tare da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ƙungiyoyin ɗalibai a ƙasar iran sun allah wadai da ƙoƙarin korar ƙasar daga hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya sojojin amurka sun kai hare-hare da ba sa bisa ƙa'ida a gabacin ƙasar syria a najeriya kuma an maida zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin kaduna da abuja yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu manya-manyan ƙungiyoyin ɗalibai a nan jamhuriyar musulunci ta iran sun yi allah wadai da kokarin wasu ƙasashen duniya tare da jagorancin amurka na korar jamhuriyar musulunci ta iran daga hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kungiyoyin na kira ga hukumar ta mata ta majalisar ɗinkin duniya da ta ziyarci ƙasar iran ta ga yanayin da mata suke rayuwa a cikinta kafin ta yanke hukunci kan wannan al'amarin ƙungiyoyin sun ƙara da cewa ba adalci ba ne hukumar ta saurari masu adawa da jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suke rayuwa a ƙasashen waje don ɗaukar mataki a kan ƙasar gwamnatin ƙasar amurka dai ta gabatar da buƙatar a jingine samuwar jamhuriyar musulunci ta iran a cikin hukumar ta mata ta majalisar ɗinkin duniya saboda abin da ta kira cin mutuncin mata da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran take yi a ƙasar musamman bayan mutuwar wata mata da ake kira mahsa amini a cikin watan satumban da ya gabata a hannun jami'an 'yan sandan gyaran hali majiyar centacom ta sojojin ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar wanda suke mamaye da wasu yankunan gabacin ƙasar syria sun kai farmaki kan wata maɓuyar shugabannin ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a safiyar jiya lahadi tashar talabijin ta press tehran ta nakalto kamfanin dilancin labaran afp na ƙasar faransa na cewa sojojin sun kai farmaki ne tare da amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu da misalin karfe uku na dare inda suka kashe shugabannin kungiyar guda biyu ɗaya daga cikinsu mai suna anas yana da hannu wajen kai hare-hare na ta'addanci a ƙasar ta siriya gwamnatin ƙasar amurka dai tana da sojoji kimani 800 a gabacin ƙasar siriya tun shekara ta 2017 da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda a faɗi masana da kuma wasu jami'an gwamnatin ƙasar amurka cewa ita amurka ce ta ƙirƙiro wa'annan ƙungiyoyi don cimma munanan manufofinta a wasu ƙasashen gabas ta tsakiya kafin haka dai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa manufar kafa sansanin sojojin ƙasar amurka a syria ita ce don satar ɗanyen man fetur na ƙasar kuma abin da ke faruwa a halin yanzu kenan fakewan da amurka ta yi na yaƙi da 'yan ta'adda ta'adda a ƙasar Siriya ƙarya ce don sojojin ƙasashen Siriya da ƙawayenta da waɗanda suka hada da ƙasashen Rasha da kuma Iran da kuma ƙungiyar Hezbollah ne suka kori ƙungiyar Da'ish daga ƙasar Siriya shekara ta 2017. Mutane a birane da dama a ƙasar Birtaniya suna gudanar da jerin gwano ko kuma yajin aiki don neman gwamnatin ƙasar ta ƙara masu albashi saboda albashinsu ya yi kaɗan sannan kayayyakin buƙatun yau da kullum sun ƙara tsada. kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa ma'aikatan kwana-kwana sun gudanar da jerin gwano a birnin london a jiya lahadi don neman a ƙara musu albashi kuma sun yi barazanar shiga yajin aiki idan gwamnati ta yi burus da buƙatar su labarin ya ƙara da cewa kafin haka dai ma'aikatan jinya sun shiga yajin aiki haka ma na zirga-zirgar jiragen ƙasa na cikin gari wato metro su ma sun shiga yajin aiki yaƙi a ƙasar ukraine da kuma takunkuman da ƙasashen turai suka ɗora a ƙasar rasha da kuma tsadar makamashi duk sun haɗu sun takura wa ma'aikata a ƙasar ta birtaniya a cikin 'yan watannin da suka gabata lamarin da ya shafi mafi yawan ƙasashen turai wanda suke samun makamashi da ƙasar rasha kafin a fara yaƙi a ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata majiyar jami'an gwamnatin kasar iraki ta bayyana cewa sojojin kasar sun kashe mayakan daesh ko isis hudu a lardin ninawa da ke arewacin kasar a jiya lahadi kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar dakarun hashdu shabi ta kasar iraki na cewa wani mutum ne ya gano 'yan ta'addan kusa da gonakinsa sannan ya harbi ɗaya daga cikinsu da bindiga amma suka maida masa martani da wani makami mai kakkaɓo jiragen sama suka kashe shi amma kafin su arce daga wurin da ya jami'an hashdu shabi sun gane su sun kuma yi masu kofar rago inda suka kashe akalla 'yan ta'adda guda hudu majiyar ta kara da cewa biyu daga cikin 'yan ta'addan da aka kashe sun yi damara da nakiyoyi wanda ya nuna cewa suna son kayi hare-haren ta'addanci kan mutanen yankin na ninawa. a najeriya kuma a makon da ya gabata ne hukumar zirga-zirgar jiragen ƙasa ta ƙasa ta ba da sanarwar maido da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin kaduna da abuja watanni takwas bayan dakatarwa saboda harin ta'addanci da aka kaiwa wani jirgin ƙasa jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa an farfado da zirga-zirgar ne tare da ɗaukar sabbin matakan tsaro ta ɓangarori daban-daban daga ciki har da bangaren fasinjoji wanda ya bayyana cewa duk fasinja da zai shigo jirgin sai ya sayi tikiti tare da numbansa ta ƙasa sannan an girke na'urorin tabbatar da cewa layukan dogo kan hanyar da kuma jirgin kansa suna cikin aminci a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 2022 ne dai 'yan ta'adda suka tada bom a kan layin dogon da ke kaiwa cikin birnin kaduna daga abuja wanda ya kai ga fitar wasu targogin matukin jirgin daga kan layin dogo da kuma faduwarsu wanda ya da jirgin sannan 'yan ta'adda suka kashe mutane tara har ila yau suka yi garkuwa da wasu da dama har sai da aka ba da kudaden fansa don fansar wasu daga cikinsu amma mutane 23 na ƙarshe wanda suka fita daga hannun 'yan ta'addan sun fito ne a ranar 5 ga watan oktoban da ya gabata ma'a sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gaida Tahir Raji da karanto mana labaran duniya yanzu kuma ga shirin nan na labarun wasanni tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka saurara da mu a cikin shirin na labaran wasanni shi yana cin mai ka muku wasanni labarin wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai fata masu kasance da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma shirin kwarar shirin inda za ku ji cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai arewa a je ba yanzu haka dai ana iya cewa a ci gaba da gasar kwalankwacin kofin duniya da ake gudanarwa a kasar qatar an kai matakin kusa da nabar na karshe wato semi final inda aka yi wajen da manyan kashin da ake ganin su ne su dauki kofi tun a tun a karon farko a gasar amma sai gashi lamari ya ba kowa mamaki a halin da ake ciki wasan kusa da na karshe da aka buga kasar morocco ta halas portugal da ci ɗaya da babu sai kuma birtaniya in ta sha kashi a hannun faransa ci biyu da ɗaya ita kuwa argentina ta halasta nazara ne da ci hudu da uku a bugun da kai sai mai tsaron gida yanzu kuma sai wasan gaba na karshe inda za a buga tsakanin argentina da costa rica sai kuma faransa ta ke ce reni da morocco yayin da ranar 17 ga watan disamba da muke ciki kuma a buga wasan ne mataki na uku sai kuma ranar 18 ga wata a buga wasan karshe wato final tsakanin kasashe guda biyu da suka yi nasara. a wani wurin ajiyar kayan tarihi na kasar kenya a kusa da tsauni mafi tsayi a afirka an asibar ta gabata ne matasan masaya suka yi musayar farautar zaki na gargajiya don gwada da wasannin motsa jiki don baje kolin nuna bajinta har yanzu dai masu fashin baki kan harkokin kwallon kafa a najeriya a duniya na ci gaba da yin tsokaci kan rawar da kashin afirka suka taka a wannan gasa da ake yi ta cin kofin duniya kasar qatar inda wasu ke ganin cewa lallai sun rawar gani kuma sun zo da sabon abu wannan ya sa na ji ta bakin dr sunusa harun wani mai share kanakin kwallon kafa a birnin kuma da ke nan kasar iran domin jin ra'ayinsa ga kuma abin da yake cewa to wannan shine yake nuna cewa gaskiya kasashen afirka an samu ci gaba fiye da yadda ake suke zuwa wasannin kasashen duniya waɗanda ake bugawa ya zamanto cewa kawai kowace ƙasa tana neman maki akan afirka sai ga shi yanzu su afirkan su ne suke cinye manya-manyan tumatumai na duniya sannan wannan zai zamanto abun koyi ne ga tumatuman da suke tasowa tukwan na matasa kamar irin 'yan ƙasa da shekara 17 da 'yan ƙasa da shekara 19 zuwa zuwa 'yan ƙasa da shekara 20 ya zamanto mu rika amfani da masu horar da 'yan wasanmu na gida saboda su ne suka san matsalolin tumatumanmu suka san al'adunmu suka san harsunanmu kuma suka san abubuwan da muka, iya da wanda ba mu iya ba to gaskiya wannan karan za mu ce kwalliya ta biya kudin sabulu duk da kasashe biyu ne suka shiga suka samu sa'a tsallakewa zagaye na biyu amma watukon senegal da morocco amma ko su mutanen kasar cameroon a ganina da kuma kasar tunisia da kuma ƙasar ghana to tabbas za su tarbi 'yan wasansu da murna da farin ciki sakamakon sun taka leda kuma sun yi wasa wanda ya gamsar da duniya kuma ya gamsar da 'yan kallo to wannan abun yabawa ne wanda kuma muke fatan allah ya sa nan gaba abun ya fi haka dacewa. To madalla a yadda Dr. Sunusi Haruna a cikin wannan sharhi da ya mana game da ra'ayinsa kai na yadda kasashen nahiyar Afirka suka taka rawa a kasashen kofin duniya da ake yi a kasar Qatar. Yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya inda zamu fara da kasar Iran. daga 'yan wasan kasar iran na maza da mata sun samu agaruma nasara a a gasar wasu karo na takwas a daki a garan tangiran na kasar indonesia inda samu lambar rabo ta zinariya guda goma sha uku sai azurfa biyar sai kuma ta tagulla guda biyar kuma an gudanar da gasar ne daga ranar shida zuwa goma ga watan disamba da muke ciki Iran ta zo ta biya gasar kokowar gargajiya da aka yi tsakaninta da Amurka, inda ɗan kokowar Amurka ya yi nasara kan ɗan kokowar kasar Iran da kaye shidda da hudu a gasar da aka fara a birnin Iowa na kasar Amurka. Iran za ta ɗauki bakuncin gasar ƙwallon tebur wato tennis table ta nahiyar Asiya ta 'yan ƙasa da shekaru sha biyu. Shugaban hukumar ƙwallon teburi na kasar Iran Dawud Azizi ya faɗi cewa gasar za a yi ta a karon farko ne a kasar Iran daga ranar 27 ga watan Maris kuma a kammala a ranar 1 ga watan Afrilu na shekara mai zuwa 2023. da ya kunshi bangaren maza da mata kasar labanan ce ta ɗauki bakuncin gasar ta bana 'yan wasan na gasassu na taekwondo na kasar iran sun samu lambobin yabo guda biyar inda ya samu lambar yabo inda suka samu lambar yabo ta zinariya guda hudu da kuma tagulla guda ɗaya a gasar taekwondo ta mata da aka yi a kasar saudiya a bangaren gasar zakaru ta mata a kasar iran kuwa a mako na takwas katun bam za ta kada da isatiskaran fars sai kuma banibani sifahan takara da badurur tehran sai kuma zari batiri sandaj takara da banibani malavan sai kuma faloyeshe gas ilam takara da wato shahadori sirjan sai kuma fekan albos takara da kiyan shabur a ranar 16 ga watan disamba da muke ciki. idan muka yada zango a nahiyar turai kuwa za mu ji cewa burin cristiano ronaldo bayan cakar baki da kocin ronaldo ya koma benci a portugal kuma daga karshe aka fitar da kasar a zagayen kwata final na gasar cin kofin duniya ba a zata yanzu dan wasan kasar faransa mpepe shine mafi yawan zura kwallo a gasar cin kofin duniya inda yake da kwallo biyar sai kuma lionel messi da ke da kwallaye hudu sai kuma richard lison ɗan ƙasar brazil mai a matsayin na uku da maki da kwallaye uku kociyar manchester united eric tang hag na fatan ɗaukar madadin na fatan cike gurbin cristiano ronaldo da zara an buɗe kasuwar saye da sayarwa ta 'yan wasan kwallon ƙafa a watan janairun shekara mai zuwa a hira da kaftin ɗin portugal ya yi da talk tv ya ce ayon da shi a united kuma baya ganin martabar ten hag Faransan German na son mayar da ɗan wasan gaban Ingila Marcus Rashford ɗaya daga cikin 'yan wasan da aka fi biyan kuɗi a duniya a lokacin da suke shirin sayansa ragin suna dab da karewa a Manchester United. To masu saurare gan lokacin da aka haɗewa shirin ya kawo jiki gara in jalin zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a wani makon domin jin mu ɗauki sa a ɗan labaran na wasanni. Amma kafin na amma duk wani sallafa shirin ya kammala musamman Dr. Sunusi Haruna ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya. muna gayyatar zuwa ga shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. To har ila yau dai muna tare da Aminu Ibrahim Kiyawa ɗin da zai gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa To lokaci ya zan koma gefe yana ku da Ibrahim Ahmadi domin jerin waƙar da ya ramana ai saurari lafiya. da Ibrahim Ahmadi. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma can da marice idan mai doka kai mu sai dai kafin mu karkare baki ɗan mu ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh